ce kuma zai fara aiki ne daga ranar 1 ga watan Yuni zuwa ranar 30 ga watan don dakile duk wasu 'yan ta'adda da za su iya shigowa yankin. Janar Okonko ya ce za su haɗa gwiwa ne tare da Operation Wild Stroke da kuma dakarun headquarters su da ke Lokoja. Ya ce za su taimaka wajen zakulo 'yan bindigan tare da maɓoyarsu. Janar Okonkon ya ce ku nemo su tare da ɓatar da su don jama'a su samu daman harkokinsu yadda suka saba. Muna buƙatar sakamako mai kyau kuma za mu tallafa muku. Ya ce an zaɓi ƙaramar hukumar Sanga don kaddamar da atisayin ne saboda yawaitar al'umman 'yan ta'adda a wannan yankin. A wani labari na daban, wata kotun laifuka na musamman da ke Ikeja a ranar Litinin ta yanke wa wani mutum mai suna Rasak Abiona hukuncin kisa. Kotun ta zargi Abiona da wa mahaifinsa mai shekaru 62 mugun duka da rodi a yayin da suka samu sa'insa a garin Legas. A hukuncin da aka yanke, mai shari'a Oluwatoyin Taiwo ya ce, duk da lauya mai kare kansa ya ba da shaidu masu yawa amma kotun kotun ta bincika tare da gano cewa wanda ake zargi ne ya kashe mahaifinsa alkalin ya ce wannan mummunan al'amari ne yadda 'ya'ya ke kashe mahaifansu alkalin da yi ya kama rasak ne da laifin kisan kan ya ce babu shakka ya so kashe mahaifinsa tun da ya buga masa rodi a tsakiyar kansa ya kara da cewa wanda ke kokarin kare kansa zai iya gamsar da mahaifin nasa mai shekaru 62 da koma menene ba tare da ya buga mishi rodi a tsakiyar ka ba wannan babban lamari ne akan abin da fushi rashin haƙuri za su iya kai mutum a don haka ne na yanke masa hukuncin kisa sakamakon kashe mahaifinsa sunday abiyona alkalin ya kara da cewa kuma na yanke masa wannan hukuncin ne